barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau sha biyar ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baqara wanda wannan shine majalisinmu na 155 tafsirin wannan sura kuma za mu tashi a aya ta 212 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim زين للذين كفروا subhanahu wata'ala ya ce zuyina lillazina kafarul hayatud duniya an kawata ma waɗanda suka kafirta rayuwar duniya wa yaskharuna min allazina amanu suna kuma izgili ga waɗanda suka yi imani wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah waɗanda kuma suka ji tsoron Allah ko waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suna sama da sura na gobe kiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba a baya can Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya bawa banu isra'ila ayoyi bayyinat kam eh, sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina Allah ya basu ya nuna musu hujjoji da ayoyi bayyanannu masu ɗimbin yawa waɗanda za su sa su su yi imani su risina su miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala su yi wa Allah godiya akan ni'imomin da ya musu to amma sai ba su yi haka ba waɗannan ayoyin ba su sa su sun ji tsoron Allah ba ba su sa su sun koma ga Allah ba to a wannan aya ubangiji subhanahu wataala sai ke runa mana cewa yana daga cikin abin da ya hana wasu su yi imani da Allah ko su yi takawa su bi Allah subhanahu wata'ala daga cikin abubuwan da suke hana su akwai ƙawar. wato rayuwar duniya ganin kyalkyalin duniya da san duniya yana daga cikin abin da ya hana wasu su yi imani da Allah ko su bi dokokin Allah Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana a cikin wannan ayar cewa an ƙawata wa kafirai san duniya a cikin zukatansu da idanunsu babu abin da suke tunani koyaushe sai duniya don haka sun ƙi miƙa wuya ga shari'ar Allah subhanahu wata'ala sun yarda sun nutsu da abin da suke ciki na rayuwarsu ta duniya na lazina layar juna wa radu bil hayati duniya wa tuma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun ula'ika ma'awahumun nar bima kanu yaksibu Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa nutsuwa da suka yi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 gaba ɗaya harkokin duniya ne kawai kusan a yanzu in ka duba hatta curriculum namu na makarantu kusan an zare dukkan wani abu na da zai ƙara kusanta wato yaro mai tasowa ya ƙara kusanta shi da Allah duk wani abin da zai sa shi ya yi tunanin lahira ba shi ake ba saboda ka sai dai akwai a masa ya zai zama wani abu a duniya ya zai zama pilot ya zai zama injiniya ya zai zama likita ya zai zama shugaban kasa ko ya zama gwamna wannan shine kawai abinda ake kinsawa yara tun tuna ƙanana saboda haka wannan tasiri ne na to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya waɗanda suka gafirta an kawata musu rayuwar duniya ah, an kawata musu rayuwar duniya duk wani abu mai kyau dama a ɗabi'a za a ga kyansa wannan ba wai kafiri ba ko muni in abu mai kyau ne zai ce mai kyau ne in mara kyau ne zai ce baya da kyau to amma su abinda ya zamana ya ɓata musu shine yadda suka mai da rayuwar duniya ita ce komai ta riga ta shiga zuciyarsu har ma suke wuce gona da iri wajen kimanta wannan kyawun kai mumini da ka ga abu da kyau ba zai shagaltar da kai ba game da abin da kake tunanin ya fi shi shine yarda Allah subhanahu wataala dukkan abu za ka yi ƙoƙari ka ga cewa bai danne maka wato abin da yake shine a'ala a cikin zuciyarka ba wato Allah subhanahu wataala to so sai ya zan kyalekyalen duniyar ya danna komai sun zarme matuƙa da gaske a ciki to wannan shine bambancin su da waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani su ma suna ga kyan duniya din ba ba sa gani ba suna ga abubuwa masu kyau a duniya ba ba su gani ba to amma su yadda suke ganin su sabanin yadda waɗannan kafirai suke gani sannan kuma shaidan shi ma yana nashi aikin wajen ya kawata musu abinda ma ba mai kyau ba su gan shi mai kyau wato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 أبيسج bisa أبيسج al'ada أبيسج فطرة أبيسج ɗabi'a a bisa ga كركتا bisa أبو halitta التي ubangiji للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وبنجي يجي زين للناس أن قواتا ومتاني حب الشهوات سن شأوى شأوي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 bi ghairi miqdar ba tare da wani gwargwado ba ce li anna ma dakhala alaihi hisabun fa huwa qalil duk za a lissafa shi to kaɗan ne duk abin za a iya lissafa shi to ba shi da yawa abu in ya yawa ya ƙarfin lissafi to kaga anan kamar ubangiji yana cewa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ay yarzuquhu rizqan kathiran Allah zai azurta shi arziki mai yawa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 kada ku kiyasta abinda suke samu a nan da kuma yadda za su kasance a lahira ka kawo wannan domin arziki ba yana kasancewa ba ne gwargwadon imanin mutum ko gwargwadon kafircinsa a ce ko a lissafa aikinsa in aka lissafa aikinsa sai a azarta shi gwargwadon aikinsa ba haka allah subhanahu wata'ala yake yi ba arzikin Allah yana shi bi ghairi hisab ai bi ghairi hasbi hisabil Allah baya lissafa aikinka wannan ayyuka da mutum zai yi sakamakon su suna nan lahira ubangiji subhanahu wataala ya da sakamakon su mai masu kyau da marasa kyau amma wannan arziki ubangiji yana yin sa ba tare da duba wato <clears throat> ba tare da duba arzikin abin aikinsa ba saboda haka mumini ko da ba a azurta shi a nan duniya ba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 الله سبحانه وتعالى يا ابن ادم انفق انفق عليك يا كي ادم كتير وكباير لما سيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول مشكين آه، حديث الطبراني وبزار حديث عبد الله بن مسعود الله صلى الله عليه وسلم انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اخلاله انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اخلاله ka ciyar ka bayar ya kai bilal kada ka zaci cewa allah mai al'arshi zai baka kaɗan ka bayar kakka yi tsammanin kai in an tashi baka kaɗan za a baka <coughs> ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cewa ba fakkun min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin abinda duk kuka ciyar koya yake min shay'in koya yake fa huwa yukhlifuhu Allah shi yake bada madadin sa wa huwa khairur raziqin shine biyayyen mai azurtawa duk wani wanda zai maka to Allah subhanahu wataala yana sama da shi domin sai da ya yi mishi sannan ya yi maka inda bai mishi ba zai baka ba saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya alkawari da duk wanda yayi dan shi to ubangiji zai bashi madadin wanda ko zai bashi cikin dukiya ko ya bashi lafiya in an ce Allah fa huwa yukhlifu kakkaza ta cewa